you zuwa akan lafin Radio Ministry. Ni dan Bashiru na, ka, na samu kai kawo muku wannan wazi daga wannan lokaci. Jama'a yau kuma za mu ji maganan Allah da kan addu'a. To jama'a in kuna ji na za mu yi addu'a sannan mu fara maganan Allah yau. To jama'a Allah ya sa muka albarka, Allah ya gyara muka ya gyara muku bukatanku Allah ya biya ka abin da ka kake yin duka Allah ya bari ka zama da lashiya Allah ya bari ka yi amfani da kowane abin da kake da shi na ma'anar roko ya kuma ya yafe muna zunubanmu ya kuma cire mu da wahala ya cire mu da setani Allah ya ciyaye muna abin da ya shi ya ajawo muna duka to Allah ya cira mu da shi Na wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah kamar da na fari ya kuma mu yana da kain addu'a to yaushe ne mutum ya kamata ka yi addu'a hanyar addu'a da ba wata ranar da allah ya ajiye muna kamar wannan ranar mu yi addu'a abinda ya kamata kowane mutum ka yi dani kullum in ka tashi sai ka yi addu'a hagen mun karanta Matthew daga takos da sura takos ya ce muna kaman mu buka mu ta buka da abure mu kuma mu yi tambaya za a ba mu da kuma mu neman za mu sami ka gani allah na ce muna kaman in muka bukawa mu ta buka abinda maganan allah ke gura muna kenan mm, ke ba muna wani abu ya ba kamata muka yi su yau gobe sai mu bari ba so kagen addu'a dai ya kamata ka ta yin addu'a ne ba wai in ka yi addu'a yau gobe za ka bai ko da ka saya ka yi addu'a ka tambayi wani abu yawan allah bai baka ba wata cila allah ya sani ko abinda ba zai kawo maka wani abu mai kyau ba si yasa allah ya jira ko a lokacin da yake dama shi Allah zai baka da wannan tabbar addu'a dai ya kamata kullum mu yi addu'a kullum za mu ta tambaya kullum za mu ta buka mu to a wanda lokacin da Allah shi da kens ya dama ya bure mu hallelujah ya kuma ce mu yi tambaya za a ba mu ka gani da yin mutum da kana so wani abu sosai ne in ka tambayi eh, wani abu yau ba ka samu ba gobe ya kamata ka kuma tamba abin nan si annabi ya yi mana wani misali kaman wata mata da kuma wani mijin da suke zama da wani gari to si matan ya samu wahala ya je wurin baban nan ya ce musu kaman ina da wani wahala ne ina so ka ta yi ka taimake ni da shari'a sai ka cire ni da wahalan da yake da shi nan to da allah ya ce baban nan shi bai tsoro allah da kuma bai yi mutum da komi amma inda matan kullum yake zuwa wurin baban nan matan kullum yake zuwa nan ya ce makensi kaman yi ban tsoro allah amma inda matan nan ke zuwa wurin nan kullum ya kamata ta yi in cire matan nan da wahalan da yake da shi saboda kar shi zo wurin nan kullum kar ki zo wurin na su dame ni haka shi ne annabi ya ce kun ji inda baban ya ce shi baban shi bai tsoro Allah amma saboda matan tana zuwa wurin ci kullum nan ya tashi ya cire matan nan da wahalan da yake da shi nan to in mu kuma dan Allah mutanen Allah muna tambe wani abu a wurin Allah kullum da safi da rana da dare muna ta tambaya muna ta yi addu'a da abin da muka so si Allah si kuma zai mana abin da muka so Allah zai muna abin da muka tambaya saboda Allah ya sa mu samu wannan hankuri Allah ya ba mu wannan hankuri saboda kullum mu yi tambaya abin da muka so ya kuma ce ma ku nemi in kuna neman ku ta nema kullum za a ba mu gani yaya ne za mu nemi wani abu to in dai mun kana son wani abu ba ka samu ba ko ina ne za ka ta yi ka nemi abin nan ko ina ne ko ya kunde kudi ne kamar za ka yi ka shirya ka sayi ni za ka sayi ni saboda abin nan kana son si ka kawo abin nan za ka bar idonka ka sa idonka da abin da ka sayi nan ka samu na saboda ka duba shi da kyau shi ne Allah ke gura muna in muna neman wani abu in mun yi wahala sannan mu samu abun na mun gani kaman a abin ga ya yi mini wuya na sa na sha yunwa da wahala sannan na samu abin nan saboda shi abin nan abin da zai maka amfani abin da za ka ginka min abin nan si abu mai kyau ne ba za ka wasa da shi ba amma dai Allah ya ba ko abin da muka tambaya ne ba mu san kamar abin nan yana da kyau ko ya yi wani abu da ya kamata mu yi mu sha ido da shi ba hallelujah saboda haka mun ka tambaya wannan abu wurin allah ya kamata mu ta tambaya ba wani mun tambaya yau gobe za mu bare ba kullum ni za mu tambaya kullum ni za mu buka kofa kullum ni za mu nemi si si allah zai ba mu abin da muka tambaye shi hallelujah muka tambayi wani abu ya kamata allah ya duba abin da zai ba mu nan ko ya kawo muna amfani wata rana in ka tambayi wani abu wurin Allah in Allah bai baka wannan abu ba shi Allah saboda shi ya san komi saboda shi ya san inda abin da zai zama da kai ya sani ko abin da ya maka amfani ko bai maka amfani saboda shi ni bai baka ba kai ka ji foshi kai ka kuma gaji kullum kai ka ta tambaya akwai wata lokaci Allah shi zai gan kama wannan lokaci abin ya yi madiyanan ga zan baka zan ba shi abin da yake tambaye ni saboda haka wannan lokaci Allah zai baka amma ba ka yi wannan tunani ba da ka ce ah, a tun da na yi tambaya Allah bai bani ba sai na bari don ka yi haka to kai ka yi makinka kenan shi Allah ya san kowane lokaci da kowane abin da zai ba mu duka Allah ya san wannan lokacin da ya muna ya ba mu wannan abu zai kawo muna amfani. saboda mu ji gaskiya da Allah saboda mu ji tsoron Allah in ko wani abu na fare ne mu tayi wurin Allah mu yi mu tambaya mu ga ma Allah kamar shi Allah ya gwara muna abin da ya sa abin da ke faro ke faro hallelujah to saboda haka dan wana ka ji dama in dai kana addu'a ne ka san kamar addu'an da nake ga ko dai Allah zai bani ko dai Allah kuma ya jira in ba ka samu ba kar ka ce Allah bai baka ba Allah ya sani saboda shi ne yana jira ya san irin wahalan da ke bayan abin da kake tambayan nan in shi ya baka wannan dai za a kawo maka wahala za a kawo maka wani ciwo ko da zai bari abin da ya baka nan ya kawo maka wani abin da ba ne saboda shi ya shani nan ba zai baka ba in abin mai kyau ba inda ya gen amma abin ya yi maka ya yi maka kyau si zai baka ne a lokacin da yake so hallelujah saboda shi ya yi fi da mu yi addu'a amma muka yi addu'a abinda za mu kuma duba ni ko abinda muka tamba Allah nan ya kawo ma Allah da kansa amfani muna tambaye wani abu saboda mu muke so abun bai kawo ma Allah ko wani amfani an shi wannan ma ba zai ba mu ba saboda sun muna tambaya kullum Allah na jira yana duba inda abin da yake abin da za ka yi wannan abu ka yi nan si Allah ya duba waran gaduga sannan ya san kama a ya fi da in ba a juya nan ga abin da yake tambaya ne da kuma ya yi a abinda za ka yi wannan abu ka yi nan shi wannan abu ben so ta lalle kin ba ka so wani abu ba ka ce za ka bari wani ka ba wani wani abu ya zo a ta yi abinda ba ka so na inda kana samu ko kana ba ta kudi a kan wani wani abu ne kana so abinda ke da kanka kana so hallelujah saboda haka Allah da kanshi ya ba mu abinda muka so da lokacin da yake dama muna tambayi wani abu mu kamar shi Allah ya fi mu sani yana sani komai ya yana gan abin ba mu gani ya san abin ba mu sani ba abinda da muke so da kansi Allah ya so inda abin zai zama da mu hallelujah saboda mu yi hankuri da Allah muna wani abu ne mu yi hankuri mu duba abin inda Allah zai yi da mu so saboda haka ya kamata ka yi aduwa ka tambayi Allah ya gura maka abinda zai faru da abinda kake tambaya sannan in kana ji na abinda nake maka roko da ni ka yi aduwa guntun tare da ni saboda Allah ya fabe ka Allah ya cire maka abinda bai da kyon da kinka duka shi Allah ya jara muna bukata sai Allah ya bere mu shanshi muna yi wani abu ne muna tambaye wani abu ne saboda Allah ya dawo muna ko abinda ba kyan duka a bayan wannan abu bari abinda Allah ke so ya yi da rayuwa mu da sunan annabi isa muka yi wannan aduwa amen hallelujah to za ka tambayi wani abu ga nan ba sai ka cira 0249251594 02492515 to jama'a yau kuma mun gama haka to assalamu alaikum Allah ya dama ineke so good ina so good Allah ya dama so